so shi wato kamar wannan taron wato na francophone kamar kungiya ne. Kungiya ce babba ta da ta gama Faransa da kasashe da yawa wanda suke amfani da harshen Faransanci kuma ba su kaɗai ba yanzu akwai kasashe da yawa waɗanda suke ne ba su yi amfani da faransanci kamar ita aka ɗauki lissanin armenia din ai renan faransa bane ba kuma ba faransanci ba ne ba amma suna cikin ban banda wannan kungiya da ta haɗa da kasashen afirka ta kawo wannan kungiya na francophony dan tattalin harshen faransanci kenan ba kasashe kaɗai ba wanda ake faransanci ne suke cikin da duka wanda suke da ɗan amfani kaɗan ba da faransanci suna cikin kungiya amma ashe a zo irin waɗannan kungiya har sun fuskanci wato siyasa ta duniya yanayi na duniya kamar wato musamman faransa tana kokari ne ta shayo a bayanta kasashe da yawa cikin wannan kungiya da ake cema francophonie amma saboda me saboda sauran harshe na duniya kamar aka da english suna ɗaukar gaba sun shiga gaban faransanci sosai kuma akwai wasu halsoshi duniya wanda suka tunkaro su ma suna neman su mamaye wato duniya to a kusa kan wannan faransa take ba da da yawa na haɗa kasashe da yawa a bayan ta kusa cikin wannan kungiya da ke cewa na francophonie Idan muka duba za mu ga cewa cikin manufofin wannan kungiya mai mambobi 54 zaunannu shine bunƙasa demokradiyya a ƙasashen juna. sai ga shi akwai kasashen da ke ciki shugabanninsu ba sa ra'ayin demokradiyya ma'ana ba sa son ma barin kujeran ba ka ganin shiga wannan kungiya ba ta yi masa amfani ba? to lallai wannan kungiya a nan tarago ya halitta tarago a nan saboda faransa ta kan bota hanya na wato yaki yan amma kuma dukkan kan zancen wannan kungiya na francophonie watanta ta samu kasashe da yawa a cikinta ko ma da ba sa wato tattalin demokradiyya wannan ya zamanto wani dan tangarda ne a cikin zancen yi wa faransa da yi allah wani da wasu abubuwa da ake yi a wasu kasashe a sunanta na wato ƙasar wato tarayyar turai kuma ya to ba sa allah wajen wasu abubuwa da ake yi a wasu kasashe wa inda ake ba su cikin kogoni don saboda ba ta so ta kuskura musu yakin ta tana so ta ga kasashe da yawa a cikin wannan kungiya to ya kamata lalle ita wannan kungiya ta kuma ta bi sabon hanya ta ba musamman ba tattalin halishan faransanci amma tattalin abubuwa irin jini musamman demokradiyya kamar ingantaccen zaɓe na shugaban kasa ko na majalisar dokoki da ake yi a cikin duka kasashen da ke cikin wannan na Dr. Maina Bukar Karte muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.